a can baya mazauna yankunan karkara ne suka fi fuskantar hare-haren 'yan bindiga inda da yawansu suke hijira zuwa manyan birane amma yanzu biranen ma ba su tsira ba daga matsalolin na 'yan bindiga kamar yadda ake samun ayyukan ta'addanci a wasu manyan biranen najeriya jihar sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da ke da yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro waɗanda sannu a hankali suna ƙara kusanto birnin jihar musamman duba da sabon harin da aka kai a unguwar gagi bayan hare-haren da aka kai a wasu unguwanni da ke dab da shigowa birnin a can baya sunana alhaji mande marafan gagi to mun tashi da wasu abubuwa da wasu mutane sun zo da dare gidan wani makwabci wani nan mai dabo mai albasa mutane na doke da makamai sun zo sun kunkusa mai sun ce hito to sai ya ce bai hitowa gaba baya kowa mutanen makwabta suka suka kama dauki da suka hito barayin suka sheka suka boye bayan awa daya suka kuma dawowa suka kuma kunkusa mai suka ce hito baya ya ketowa wadda ka gaya min sai suka nuna ma motar shauta shi ma jagoran 'yan banga na yankin ya zanta akan yadda harin ya auku sunana Nura Balagagi, komanda na Vigilante Zokut South. Da dare mun yi to patrol misalin karfe biyu na dare to sai muka ji halibin bindiga. Ko da muka shiga gagi kayan mu kai sai wani kira ni ta waya ce min akwai barayi gidan magaji ne. Ba mun yi ragon ka ba sai muka tashi muka je to sai muka shiga wuri. Su halbo mu halbo suna halbi mana mun in muna da wagila wanda muke aiki da ita. Sai suka gudu. Sai muka bi su duk da haka nan dai har na kasari waɗannan suka gudu ba mu samu cin musu ba suka gudu. Kokarin da na yi domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya ya ci tura. sai dai masana lamuran tsaro na cewa irin waɗannan hare-hare a manyan birane suna nuna wa mahukunta ne matakan da suke cewa suna ɗauka da daƙile ayyukan ta'addanci ba su aiki. Dr. Yahuza Ahmad Getso gogagge ne masanin tsaro. Kuma saƙo ne ga su al'umma gari na su sani cewar gwamnati ba ta shirya tinkarar wannan matsalar tsaro ko kuma tinkarar matsalar yadda za a magance wato kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba. wani abu da ka ɗaure kai duk sanda ake magana sai jami'an tsaro su ce suna iya kokarin su suna iya kokarin su sannan kuma ga abin ana gani yana ƙara malaluwa yana shigowa cikin al'umma a nan me ya kamata su al'umma gari su yi to amma duk da haka ba za mu ce jami'an tsaron mu ba sa yin komai ba amma ba su yawan su da adadin su da makaman da suke da shi da horon da suke da shi bai taka kara ya karya ba saboda haka abin da ya kamata jama'a su yi na farko su sa ido akan waye yake giceceniya a tsakaninsu wanda ba suka gama su gamsu da shi ba su tsaye da shi su mai tambayoyin da ya kamata in wanda za su mika ne ga jami'an tsaro su mika akan lokaci na biyu su zama jagororin da za su rinka duba a tsakanin su saboda matsalar talauci da yunwa da kuncin rayuwa da lalacewar shugabanci ta sa ana samun eh, bara gurbi waɗanda suke zama masu samar da bayanai ga su waɗannan masu aikata laifi na fili da kuma na ɓoye. sannan abu na uku da za su yi shine karfafa mu'amala da tsirarin jami'an tsaron da ake da su matsalar rashin tsaro dai yana ci gaba da daidaita yankunan najeriya duk da alwashin da shugaban kasar ya jima yana yi wa 'yan ƙasa na magance matsalolin kafin karewar wa'adin mulkinsa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya